ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ya wannan manzo, da a ce za ka ga yayin da aka tsayar musu in karin tashi bayan mutuwa a gaban Ubangijinsu, da ka ga abin mamaki saboda mummunan halin da suke ciki a lokacin da Allah zai ce da su, yanzu wannan tashin da aka yi bayan mutuwa wanda kuke karyatawa shin ba tabbatacciyar gaskiya ce wadda babu shakka a ciki ba sai su ce mun rantse da ubangijinmu wanda ya halicce mu tabbas gaskiya ne babu shakka a cikinsa sai Allah ya ce da su a wannan lokacin ku ɗanɗani azaba saboda kafircewa wannan rana tare da ƙaryatawa da ita da kuka yi a rayuwarku ta duniya.